ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan abin da aka ambata na rantsar da shaidu biyu bayan sallah yayin da aka yi shakka akan shaidarsu da mayar da shaidarsu hakan ya fi kusa da bayar da shaida akan fuskar da ta dace da shari'a da wajen zuwa da ita kuma ba su juyar da shaidar ba ba za su canza ta ba ba za su yi ha'inci ba kuma shi ya fi kusa da su ji tsoron a mayar da rantsuwar magada bayan rantsuwar su sai su rantse a kan saɓanin abin da suka shaida da shi sai su fallasa ku ji tsoron Allah ta hanyar barin ƙarya da ha'inci a cikin shaida da rantsuwa ku ji abin da aka umarce ku da shi jin na karɓa Allah baya datar da waɗanda suka yi masa tawaye zuwa gada'arsa